biya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwarmu muna bin tafarkinsa ka tace mu a cikin majiyansa ka shayar da mu alkausararsa ka sanya mu cikin cetonsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa bisa kyautatawa har izuwa ranar tashin alkiyama yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara za mu ci gaba da karatun wannan tafsiri namu na alkur'ani mai girma wanda a yau ranar talata sha ɗaya ga watan ramadan hijiran manzo Sallahu alaihi wa sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan uku dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a wannan masallaci namu na markazul ikra a nan kwanar dawaki zariya road cikin garin kano a wannan cibiya tamu na markazin ikra al-islami muna cikin suratun nisa wanda a jiya idan ban manta ba mun tsaya kan aya ta 165 yau za mu tashi aya ta 166 inda ubangiji maɗaukacin sarki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تكفروا تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما نعم Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, Lakin Allahu, amma sai dai shi Allah ya shahadu bima an zala ilaika. yana mai shaidawa dangane da abin da ya saukar zuwa gare ka an zalahu bi ilimi, ya saukar da shi da iliminsa wal mala'ikatu yashhadun ko mala'iku suna masu shaidawa wa kafa billahi shahida ya isa ubangiji maɗaukacin sarki ya zama mai shaida innan lazina kafaru lallai waɗanda suka kafirce ma Allah wasaddu an sabilillah suka toshe gabar bin tafarkin Allah qad dallu dalalan ba'ida hakika sun yi bata bata wanda yake mai nisa innal ladzina kafaru lalle waɗanda suka kafirce wa balamu suka yi zalunci lam yakunillahu liyaghfira lahum ba zai taɓa yiwa ba Allah marukacin sarki ya gafarta musu matuƙar sun mutu akan haka wala li yahdiyahum tariqa kuma ba zai shiryar da su ba akan hanya madaidaiciya illa ƙwariƙa jahannam sai dai hanyar wutar jahannama na fiha suna dawwama a cikinta abadan har abada wa kana zalika ala Allah yasira yin haka ya kasance mafi kauƙi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum haƙiƙa manzo ya zo muku da gaskiya daga wajen ubangijinku fa'amiwa suka yi inkari dangane da annabcin manzo sallallahu alaihi wasallam daga mashirkai da ahli kitabi wanda suna ganin cewa alkur'anin da Allah ya saukar wa manzo sallallahu alaihi wasallam a littafinsu sun duba babu shi asali ma ai ba Allah ne ya saukar da shi ba to sai Allah ya musu raddi a nan ya ce lakinin lahu ya shahadu bima anzala ilaika kamar suna cewa ma na shahadu laka ya muhammad bi hada inda za ka kaddara kamar suna cewa ya manzo sallallahu alaihi wasallam ba mu shaidawa cewa an saukan ma da littafi ko wahayi da annabta sai Allah ya ce lakinin lahu ya shahadu amma shi Allah subhanahu wa ta'ala ai ya cewa shi ya saukan ma da wannan littafin an zala ilaika kaga wannan zai zama kenan ko da sun kafirce mishi sun kafircewa annabtan manzo sallallahu alaihi wa sallam sun ƙaryata ka sun saba maka to fallahu yashhadu laka bi annaka rasuluhu allazi anzala alaihi alkitab Allah yana shaidawa shi kai manzansa ne wanda ya saukan ma da littafi mai girma wa huwa alqur'anu alladhi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi shine littafin nan gagara koyo wanda Allah madaukakin sarki ya ce babu wata barna da take zuwa a gaban shi ko bayansa tanzilun min hakimin hamid saukakke ne daga wajen mai hikima kuma abun godiya shi yasa wali hada qala sai Allah ya ce anzalahu bi ilmihi Allah ya saukar da shi da iliminsa ai fi ilmihi alladhi arada an yattali al ibada alayhi min al bayyinat wal huda wal furqan ai a cikin iliminsa wanda Allah madaukakin sarki yake so ya haska wa bayi na bayyanannun hujjoji da mu'jizozi da kiriya wanda ya so ubangiji maɗaukacin sarki ya tabbatar da shi da kuma ilmin gaibi na shi na abin da ya wuce da abin da zai zo to Allah maɗaukacin sarki da wannan cikakken ilimin ya saukar maka da littafi wanda ilimin ubangiji madaukakin sarki kuma ba wanda ya sansa ko annabi da aka aiko ko mala'ika makusanci ba wanda ya san ubangiji ilimin ubangiji maɗaukacin sarki yasa Allah ya ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba wanda ya isa ya zagaye ya gane ilimin ubangiji madaukakin sarki sai abin da ya so a sani ake sani wala yuhituna bihi ilma Allah madaukakin sarki babu wani ilimi babu wani mutum da zai zagaye ilimin Allah da shi kaga ubangiji madaukakin sarki yana tabbatar mana cewa wannan alkur'anin Allah madaukakin sarki ya saukar wa manzo sallallahu alaihi wasallam kuma a kunshe ke da ilimi wanda ba wanda ya san iyakar ilimin da yake cikin alkur'ani sai Allah kuma ya zaɓi manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama shi zai zaɓa ya ba shi annabta ya saukar madda alkur'ani sai ce wal mala'ikatu ya shahadu ko mala'iku ma sun shaida domin su ake aikowa sun gaskata da abin da suka zo maka na wahayi suka saukar zuwa gare ka tare da shaidar ubangiji maɗaukacin sarki Allah ya ce wa kafa billahi shahida ai kuma ba a ce mala'iku sun shaida ba muminai sun shaida ba aljannu da kowa ya shaida shaidar Allah kaɗai ta isa shine wa kafa billahi shahida Allah ya isa mai shaida tunda Allah shi ya sauko da alkur'anin nan shi ya sa mu'ujizoji a cikin alkur'anin nan wanda za su tabbatar da ingancin annabtar manzo sallallahu alaihi wa sallam tabbatar da wannan mu'ujizoji shaidawa ce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga wajen Allah ne kuma abin da yake ba da labari daga wajen Allah ne subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce innal ladina kafaru amma su waɗanda suka kafirce ma Allah da manzansa ba su tsaya a nan ba Wasaddu saddu an sabilillah kuma suka toshe wajen bin hanyar Allah wato suka hana wasu bi qaddallu dalalan ba'ida waɗannan sun bata bata wanda yake mai nisa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa sun kafirce da abin da ya wajaba a imani da shi sun kafirce a karan kansu kuma sun hana a bi gaskiya sun kai sun kawo wajen hana mutane su gane musulunci su yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun batar su sun bata daga bin gaskiya kuma sun batar da mutane daga bin gaskiya to shi yasa Allah madaukakin sarki ya kirga wannan aikin nasu yana cikin munanan aikin na bata wanda yake bata mai nisa ka ƙi ka ƙi kama sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ka yi ta kai da kawowa wajen hana wani bi duk inda suna take sai ka yaƙe ta to kaga wannan ɓata ce wadda take mai girma Allah madaukakin sarki a nan ya yi hukunci ga kafirai dangane da ayoyinsa da littattafansa da suke cewa da zaluncin da suke yi wa kansu da aikata munanan ayyuka da suke yi to sai kafa wannan dalili a kansu wato idan ka dunkule irin zunufin da suke yi na farko kafircewa ayoyin Allah akan karan kansu na biyu hana abu ayoyin Allah ɗin da saƙo da suke cewa to sai Allah ce innal ladina kafaru kaga waɗanda suka yi wancan kafirce din kafirce wancan ta ayoyin Allah wa zalamu shi kuma sai ya zama wa saddu an lillahi kenan suka yi zaluncin kuma hana wasu bin gaskiya da bin dokokin Allah din la yahdihum tsarifa Allah madaukakin sarki ba zai lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah ba zai taba gafarta musu ba sai ce kuma walahli ya hadiyahum tsarifa kuma Allah matukar sun mutu a haka Allah ba zai shiryar da su hanya ba illa tsariƙa jahannama sai hanyar wutar jahannama li kaunihi domin iktarafu ma yujabu lahum zalika bi su'i ikhtiyarihim sun aikata abin da yake ya wajabta musu bin hanyar wutar jahannama din sai Allah ya tabbatar musu da su saboda mummunan zaɓin da suka yi wa kansu na kafircewa Allah na kafircewa manzo sallallahu alaihi sallam, na kuma hana bin Allah yace khalidina fiha abada za su dawwama a cikinta abadan har abada yasa Allah madaukakin sarki yace khalidina za su shiga wutar jahannama khalidina fiha za su dawwama a cikinsu sai abadan wannan hal ne mansubun ala zarfiya sai nasaba cewa za su dawwama a ciki domin ma ya ingije wani tunani da zai iya ɗauka wai zaman da za su yi a wutar jahannama watakila mai tsawo ne daga ƙarshe su fito to shi yasa sai aka zo da abadan har abada in suka shiga sun shiga sun shiga permanent site din ba fita Allah ya kiyashe mu to kaga wannan ubangiji madaukakin sarki ya tabbatar musu da wannan saboda abubuwan da suka yi yace wa kana zalika hakan ya kasance me ya kasance kenan dawwamar da su a wuta in gafarta musu in shiryar da su alallahi yasira shi ne sauƙi ba wahala a wajen Allah yin haka domin inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ai shi daman al'amarin Allah duk abin da ya nufi yi haka yake cewa kasance sai kasance to bayan Allah madaukakin sarki yayi wannan tsoracin da wannan firgicin ga masu kafircewa Allah da masu ƙimbin Allah da masu toshe hanyar da abu Allah sai kira al'umma da baki ɗaya da sunansu sawa'un musulmi ne kafirai ne munafukai ne aljannu ne kowa da kowa ya ce ya ayyuhan nasu ya ce ya ku mutane qad a ar rasulu, haƙiƙa manzo ya zo muku bil haqqi da gaskiya fa aminu khairan lakum yin imani da shi shine ya muku alkhairi manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shari'a da addinin gaskiya da bayani mai warkarwa daga Allah subhanahu wa ta'ala ku yi imani da abin da ya zo da shi ku bi sunnarsa yakun khairan lakum haka zai kasance alkhairi a gare ku in kuka bi abin da manzan Allah ya ce kawai ka yi saranda da an ce Allah ya ce manzan Allah ya ce ka bi ba wani lafuwar daura ba kwane-kwane da sake-sake wa in taksu amma an kuka kafirce kuka ci gaba da kafircin nan naku ga hadisai ana karanta muku ga ayoyin alkur'ani ana muku bayani ga imani ana faɗa muku amma kuka ƙeƙashe ƙasa kuka ci gaba da kafirci to ai ba abin da za ku ƙari Allah da shi fa inna lillahi ma fi samawati wal ardi Allah duk abin da yake cikin sammai fa da kasai nasa ne abin da yake cikin sammai kai ka duba saman nan ka gani la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas kuma ka duba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari a sira'in sa sama ta farko da ya je wani masallaci wani waje baitul izza wani masallaci ya iske mala'ika dubu saba'in tun da aka halicci duniya suke zuwa su yi ibada su tafi ba za su maimaitu ba haka suke ta yi har ƙarshen duniya to daga saman zuwa saman ta biyu da abubuwan da yake tsakaninta da abubuwan da yake ƙasa duk mallaka Allah ne dukiyar da take ƙasa wataƙila kai kanka tana ta a gidanka ma ka kwana da yunwa amma Allah ya san akwai zinariya da za ka yi haka kilomita biyar da ka samu arzikin da kai da iyalinka kun daina talauci amma ba ka sani ba duk wannan fa na Allah ne duk abin da ka gani don haka imaninmu da bin Allahnmu da bin manzo sallallahu alaihi wa sallam ba abin da zai wadatar da Allah ba abin da zai karar da Allah ba kafircinmu ba abin da zai cutar da Allah in ka yi daidai dan kanka in ma baka yi daidai ba dan kanka duk yadda ka tafka matsiyatan da suka fi ka sun wuce a baya an gaba tarihin su kai ma za a gama tarihin ka in kai duk jabbarancin ka a mulkin mai mulki ne baka kai fir'auna ba wanda Allah da kansa ya ce wa inna fir'auna alim fil ardi wa innahu min al-mufsidin haka fa Allah ya ce yace min al-mufsidin Allah mutukuci Allah maɗaukakin sarki sai ce inna fir'auna la'alin fil ardi yalle fir'auna ya yi dagawa a ban kasa ya daukaka Allah fa da kansa ya ce duk inda mulki ya kai ya kai duk inda kokkolwar jin daɗi da kuɗi fir'auna ya kai ya ce la'alim fil ardi wa innahu la min al lalle ya kasance daga cikin musirfai masu wuce gona da iri to kaga kenan ba wani da zai zo shi yasa Allah ya ce wa qala Musa in tasfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyyun hamid yace Musa ya ce wa mutanen in ko ka kafirce ku din nan da ma duk wanda yake ban kasa kowa da kowa duk ku zama kafirai da baki ɗayan ku fa inna Allah la ghaniyyun hamid lalle Allah madaukakin sarki wadatacce ne abun godiya masu gode ma suna nan suna gode ma daga cikin mala'iku daga cikin aljannu daga cikin halittu kafin ma a halitti annabi adam halittar da ta biyo baya ba ma ku sani ba ai annabi adam din ma kansa ba shi ne farkon halitta ba domin ai da mala'iku sun ciwa annabi adam yanzu za ka wani wanda zai barna a ban kasa irin kenan yadda aka yi a baya baka san irin halittun ma da aka yi ba ko baka san waɗanda za a yi nan gaba don haka ba abin da zai sanya wa Allah ya zamanto ya samu ƙasu don ba kun katirce mushi ko ba zai samu amfanu ba a ce kun taru da yawa kun bi shi kun kambaba mulkinsa mulkin duniya ne idan mutum ya fito yake buƙatar mutane sarkin duniya ne da shugaban duniya yau in aka ce shugaban ƙasa zai zo a ce gabaki ɗaya ko gwamna zai fito ko sarki zai fito 'yan kano duka su yi mutum su ce kowa ya kulla gida ya fito ya yawo a titina ba kowa ya koma to da kyar zai iya barci saboda shi da mutane mulkin nashi yake kan ba to shi Allah ba haka ba sai ce wa kana Allahu aliman Allah masani ne masani ne ya san wanda ya dace da shirya wanda ya cancanci shirya ya shiryar da shi hakiman ko mai hikima ne ya san inda yake ajiye maganganunsa ya ajje annabtarsa ya ajiye saƙonsa ya ajiye ƙudurarsa ga waɗanda za su bi Allah Allah ya sani fadirai da munafukai ubangiji maɗaukacin sarki ya san halin da suke ciki naka Allah madaukakin sarki duk wanda ka ganshi akan shari'a kan imani akan bin Allah akan tsoron Allah akan takatsan tsayi Allah ya san ya tantanci shari'a da zuciyarsa shi yasa ya shari'ar da shi haka kullum shi yasa ake umartar mu a sallah ihdina siratal mustaqim Allah ne kadai mai shiryarwa in Allah bai shiryar da kai ba ba wanda ya isa ya shiryar da kai haka kullum ka nemi shirin Allah Allah ka shiryar da mu sai ubangiji maɗaukacin sarki ya ci gaba da cewa يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق نعم إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا نعم يتي يا أهل الكتاب من داو كم magana ينزو kiristoci a baya ubangiji maɗaukacin sarki ya yi maganan munafikai innal na fi darkil asfali minan nar innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum yazo yi maganar kafirai yazo yi maganar mushrikai to yau yanzu kuma ya juyo a kan maganar kiristoci wanda suke da'awar bin annabi isa alaihi salatu wassalam bin da'awar annabi isa suke ya ce ya ahalar kitabi ya kuma abuta littafi la ta fi dinukum kada ku wuce gona da iri a cikin addini wala ta ƙulu alallahi illa alhaqqa kada ku faɗi kowace magana akan Allah sai abin da yake gaskiya innamal masihu isa ibn Maryama rasulullah kadai almasihu shine isa ɗan maryama rasulullah manzan Allah wa kalimatuhu alqaha ila maryama zancensa ne ubangiji madaukakin sarki ya jefa shi zuwa maryam wa ruhun minhu da kuma ruhi daga gare shi fa aminu billahi wa rusuli ku yi imani da Allah da manzansa wala taqulu salasa kada ku sake ku ce Allah ɗayan uku ne intahu ku bar wannan magana na trinity cewa Allah ɗayan uku ne khairan lakum yafi alkhairi a gare ku innama Allahu ilahun wahid kadai ubangiji madaukakin sarki Allah ne tilo ɗaya subhanahu an yakuna lahu walad sarki ya tabbata a gare shi ya kasance yana da ɗa lahu ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da yake cikin sammai duk abin da yake cikin ƙasai nashi wa kafa billahi wakila ya isa abin dogaro ubangiji Allah madaukakin sarki ubangiji madaukakin sarki anan yana hana ahalin kitabi ma wanda aka ba littafi anil ghuluwi wal itra wuce gona da iri da kambaba annabin da zai wuce matsayin da suka Allah ya bashi wannan da yawa daga cikin kiristoci su suka yi wannan duk da yake yahudawa sun yi ce uzairu bin Allah yahudawa sun yi wa qalatil yahudu uzairu bin Allah wa qalatil nasara al-masih bin Allah dukkan su sun yi amma wajen kambaba maganar annabi wanda aka aiko musu ba wanda ya kai kiristoci saboda sun yi zautuka da yawa a tsakaninku cin karo a maganganun kiristoci bugo da juna injila ɗin in ka ɗauke ta wannan new testament da wani old testament ɗinsu da ruwayoyin da aka ruwaito da ɗaliban da suka ruwaito za ka ga maganganu kala-kala na cin karo da juna har ka rasa mawa za ka kama domin kiristoci sun wuce gona da iri a haƙƙin annabi isa hasar da suka ɗaga shi fiye da matsayin da allah marukacin sarki ya ba shi suka ɗauke shi a matsayin annabta suka riƙe shi abun bauta ubangiji koma bayan allah suna bautata mushi kamar yadda suke bautatawa allah kai ba ma shi ba kiristoci sun wuce gona da iri a kan mabiyan ma annabi isa wanda suke riyawa cewa suna kan addinin annabi isa har sun yi da'awa cewa ba sa saƙo wayannan manya-manyan a barik ɗin nasu rabarin-rabarin ɗinsu fastocinsu sai su wuce gona da irin kansu ko na yanzu fa sai ka ji an ce rabarin ai bai saƙo bai komai komai ma ya takallam in yi magana ma shi abin da yake gani kawai ya batan la, Allah ne yake to haka kiristanci yake yanzu rabaran a cuci zai shaku ne ya ɓata rai ya sa a buɗe mishi ƙaton akwati ko ƙaton jaka ya kira sunan ka ya ce wane wane zo Allah ya ce saka dubu hamsin ya sha kunu kuma kai kana karkarwa ka jefa saboda tsabar renin hankali shi Allah ne Allah ya ce duk ku saka ko zaɓo wasu mutane a ciki mutum goma mutum biyar ya ce lalle lalle yau Allah ya ce kowa sai ya ba da kaza shi kansa sai ya duba dama wanda ya dan fi haske sai ce kai Allah ɗari biyar dubu ɗari biyar ya ce ka saka in yi wani ɗan tagajen tagajen sai ce kai saka ɗari ka tafi saboda ya san da zai iya hau to waɗannan fastoci ɗin nasu da wannan rabarin ɗin nasu su ma da suka ɗauka cewa ba sa sako suka bi su akan komai gaskiya ko bata ƙarya ko gaskiya shi yasa Allah ce ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah suka riƙi manya-manyan malamansu da fada-fada ɗinsu da manya-manyan rabaran-rabaran ɗinsu ubangijai koma bayan Allah ɗaya daga cikin kiristoci da wannan ayar ta kafto ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah yazo yace ya manzo sallallahu alaihi wa sallam mu ba ma riƙasu shin da shi yana da experience in kiristanci babban pasto ne babban mabiyin kirista ne yace ai ba ma su alloli manzo Allah sai mishi simple tambaya yace ba sa ce muku kaɗan halal abu kaza halal ne ku bi ko ba Allah ya ce ba ce suna faɗa ba sa cewa abu kaza haram ne ku bi suka ce suna cewa manzo Allah ya ce tilka ibadatu wannan ita ce ibadatu shi wanda zaka ajiye duk abin da ya faɗa ma daidai ne ko ya saba mana Allah ka ce ai shi wannan ya cancanta abin shi to ka ɗauke shi arbabar min dunillah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta gargadi ga mabiyansa a hadisin ingance ya ce la tuquruni kama atsaratin nasara isa bin maryam kada ku kambama ni ku wuce gona da iri wajen faɗata kamar yadda kiristoci suka yi wa isa ɗan maryam kada ku yi haka fa inna ma ana abdun kaɗai ni bawa ne fa ƙulu abdullahi wa rasuluhu ku ce bawan allah da manzansa haka manzo allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwa ya ce fa inna ma ana abdun faƙulu abdullahi wa rasuluhu ku ce bawa ne ni kamar yadda za ku ce bawan Allah da manzansa haka anas dan malik ya ruwa wani mutum ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya muhammad ya sayyidana ya kai ya sayyiduna ya kai shugabanmu ya bunu sayyidina ya dan shugabanmu ya khairana ya bin khairina ya ɗan alkhairin mu ya ɗan ɗan alkhairin mu fa rasulullahi sallallahu alaihi sai manzo Allah ya ya ayuhan nas ya ku mutane alaikum bi qawlikum ku daina irin waɗannan maganganu kowa ya rike bakinsa wala yastahawiyannakum ash-shaytan kada shaytan ya halakar da ku ana muhammadu bin abdullah ni muhammad ne dan abdullah abdullahi wa rasuluhu bayan bawan Allah manzansa wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla yace bana so ku daga ni fiye da matsayina wanda Allah madaukakin sarki ya bani ba abin da ya kai Abdullahi wa rasuluhu sai Allah ce wala taqulu ala Allah illa al kada ku sake ku ce ma Allah wani abu illal haqqa duk abin da za ku faɗa akan Allah ku faɗi gaskiya ai kada ku yi musu kirkire kada ku ce Allah yana da mata kada ku ce Allah yana da ɗa kada ku ce ubangiji maɗaukakin sarki yana da kaza ya ɗaukaka da waɗannan siffofin da suke kuke siffanta shi Allah shi kaɗai ne a cikin mulkinsa da buwayarsa babu abun bauta sai shi babu wani ubangiji sai shi shi yasa sai Allah ya ce innamal masihu isa ibn maryam kadai shi almasihu isa dan maryam rasulullah manzon Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam kalmarsa da ya jefa ta zuwa maryam wa ruhun min da kuma kalmarsa ce ya sanya wa maryam da kuma ruhi daga gare shi ai inna ma huwa abdun min ibadillah wa khalqun min wannan yana so Allah ya nuna mana annabi Isa bawa ne daga cikin bayin Allah kuma halitta ne daga cikin halittar Allah haka yace mishi kun fayakun kun kana, haka yace kasance annabi Isa ya kasance kuma manzanni manzo ne daga cikin manzanninsa wa kalimatuhu alqaha ila mari ay khalaqahu bil kalima ya halitte shi da kalma allati arsala biha jibril ila maryam wanda ya aika mala'ika jibrilu zuwa maryam mala'ika jibrilu ya zo ya hura wannan kalmar da izinin ubangijinsa fakana isa bi izinin lahi azza wa jalla annabi isa sai ya kasance da izinin allah wannan nafka din wannan hurawa da mala'ika jibril ya wanda ya yi a wajen tsakanin hantsanta da ƙirjinta wannan da ya hura wannan harkar wanda ya safa har ya sauka a gabanta ya yi kamar uba ya tare da uwa ya zama kamar tare shi wannan aka haɗa Allah ya halitta annabi isa dukkan wannan halittar Allah ne to don haka ne Allah ce innahu kalimatullah wa ruhun min Kalmar Allah ne daga ruhi daga gare shi kiristoci wannan aya suke jawowa sai su nemi jahilan musulmi sai su batar da su wani fasto na kirista ya dadewa a wani azumi har zuwa ya same ni da wannan aya yace za ka fassara ai Allah ya ce Qur'anin ku ya ce innamal masihu isa ibn maryama rasulun wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu ai minhu min din nan tabi'iyya ce daga wani ruhi daga gare shi ashe wani bangare ne annabi isa na Allah shi yasa muke ce mishi salisu salasa ɗayan cikon Allah to ya manta kalman nan da aka sa da ruhun din nan da aka sa da aka ce hurawa din nan da Allah madaukaki shine kalimatun minhu sai na ce ka yadda nan da alkur'ani ga baki daya tun da ka jawo mu wannan aya kuma mu alkur'ani ana hada shi ne a yi fassara duk inda ka ga wannan wataƙila kai wannan ya yi shubuha a ganka wanda wannan a wajen malamin musulunci na ce ba shubuha ba ce ba amma abin da ake nufi ruhun minhu domin baya da uba bai da uwa Allah madaukakin sarki ya tayar da shi da wannan kalmar da ya umarci mala'ika jibrilu ya je ya hura ta ita ce ni na ce kun kasance fakana da kuma ya je da ruhun lati arsala da wannan ran ya irin ran da aka halicci kowa aka halicci annabi isa amma Allah madaukakin sarki a wani waje ya ce malmasi ibn maryam illa rasulun Kada khalat min qablihi ar wa ummuhu siddiqa sai ce kana ya akula na ta'a zai nuna ma ba Allah bane ba dan Allah bane ba sai ce annabi Isa da kuke gani dan Maryama ba wani bane ba fato manzo ko manzanni sun shuɗe kafin sa uwarsa na na Maryama siddiqa ce kana ya akula na ta'a su bi ba suna cin abinci da za Allah ya ci abinci kuma Allah madaukakin sarki ya ce inna masala isa inda Allah ka masali adam ya ce kwatankwacin annabi isa a wajen Allah kamar annabi adam ne khalaqahu min turabin ya halicce su daga turbaya sun maƙala lahu kun sannan ya ce kasance fayakunu ya kasance na ce kaga wannan ayar ma alkur'ani ya ce kun fayakunu na ce in kana mamakin Allah ya halitti annabi Isa da uwa ba uba shi yasa ya cancanta ya zama Allah to me za ka ce da Allah ya halitti annabi Adam ba uwa ba uba shi ko me ya kamata ya zama kenan inda saman Allah ma shi kamata ake zama ko tunda kai kana cewa wanda aka halitte shi da uwa ba uba ya kamata ya zama Allah to annabi Adam da aka halitte shi ba uwa ba uba fa kai ban ma annabi adam na na hawa ita da aka halitce ta ba uwa da wanda aka halitce shi da uwa ba uba da wanda aka halitce shi ma da uba ba uwa wanne fi abin al'ajabi da uba ko ba uwa saboda da uwa ai mahallin haihuwa ce amma ka taba gani namiji ya haihu amma Allah ya tsinko haƙaƙarin annabi adam ya yi fomin ya haɗa ya tashi na na hawa to in abin al'ajabi ne shi yafi ambaton sannan da kake ce ruhun duk kake magana ruhun minhu Allah madaukakin sarki ya ce wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin muka hura musu daga ruhinmu kaga a can ruhun minhu min ruhina daga ruhinmu nan daga ruhi daga wajen shi to ya kamata ka san fassara Allah ce wa marya ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha to kaga Allah madaukakin sarki ya bada a wani waje kuma yace in huwa illa abdul an amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il kaga anan da Allah yake wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu huwa ka qaulihi kamar fadansa inna masala isa inda Allah ka masala adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun shine wa ruhun minhu fakana kasance sai kasance yasa ibn Yahya ce wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu qala laysa kalima sarat isa walakin bil kalima sara isa yace ba kalmar ce ba ta zama isa an gane ai su matsalar kiristoci a nan gun haka suke cewa kalmar ce ta zama isa shi yasa sai zama Allah saboda kalmar Allah ne to sai malaman musulunci suka ce a ku fahimta ba fa kalmar ce ta zama isa ba da kalmar ne isa ya kasance ba kalmar ce ta zama isa ba da kalmar isa ya kasance kun aka ce ya kasance ba kun din ba ba kalmar ce ta fito ta ce ta zama isa ba a cewa aka yi zama isa isan ya zama da haka kenan duk wannan wanda Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da annabi isa daidai ne musulmi muna kan gaskiya mun yi imani bawan Allah ne kuma aka yake a cikin aka yake a cikin attaura da injila shi yasa manzala sallallahu alaihi wa sallam hadisin bukhari wanda ubada bin shamid yake man shahida Allah ilaha illallah duk wanda ya ce da babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika lahu bai da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yake da annabi muhammad bawansa ne manzansa ne wa anna isa abdullahi wa rasuluhu yake da annabi isa bawan Allah ne manzansa ne wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min kalmarsa ce ya faɗawa na na maryama da ruhi daga gare shi wa annal jannata haqqun aljanna gaskiya ce wannan haƙa kuma haƙun wuta gaskiya ce a Allahu aljannata ala ma kana min al'amal Allah zai shigar da shi aljanna duk wanda ya duk yanda ya kasance a aiki a wata ruwaya min abwabil jannati samaniya yadkhulu min ayyiha sha'a kamar yadda musulun ya kara Allah zai bude mishi kofofin aljanna guda takwas ya shiga ta wadda ya ga dama kaga ashe ayar da yake wa ruhun min da ruhi daga gare ki kamar daidai yake wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma al ardi jami'an sai ce minhu shi ma sai mu ce zuzu'i ne na Allah Allah ya ce Allah ya hore muku duk abin da yake cikin sammai da duk abin da yake cikin ƙasa jami'an gabaki ɗansa minhu daga gare shi ne ai min khalqihi wa min indihi daga cikin halittar Allah ne daga wajen Allah ne walaysat min litab'i wannan ba min din wani bangare ne na Allah ba haka bane ba kamar yadda nasara suke cewa suke wannan mummunan aikin ga ubangiji madaukakin sarki kuma sai sai wa ruhu ko kuma da ya jingina ruhi a kansa wasu na iya raddi a kan ai udifatin ruh ila Allah azza wa jalla min ruhina ai daga ruhin mu to wannan da yace ruhin mu wannan ya nuna wani juz'i ne na Allah tun daga daga ruhin Allah to ba su manta ba a larabci shi kaga wanda bai san larabci ba wanda bai san karatun musulunci ba sai ka gansu wannan yan bazata din nan masu wannan wa'azin da hausa suna ta wannan sakarcin da shirman kana musu dariya saboda su ba su san kiristancin ba ba su san musulunci ba an batar da su kawai turawan yamma sun kawo sun sakarcin su kawai sun ansa sun manta akwai idafatu tashrif a larabci ka jingina kanka da wani abu saboda girmama abin ta'ala Allah Allah ya yana yin haka da yawa to mutane ma wannan kamar yanzu in ce ai alaran ma namu ne to me nake nufi yana da matsayi ko yana da girma to ka jingina kanka Allah yana yin wannan a cikin alkur'ani in kuka ce duk abin da aka jingina juzu'i ne Allah Allah ya ce hazihi naqatullahi wannan taguwa ta Allah ce ya jingina dakuwa ta shi ma zai a ce taguwa ita ma juzu'i ne na shi ya ce wa tsahir baitiya lissa'ifina baitiya da haka wannan ba zai ɗauka baka ce wani ai juzu'i ne na Allah sai ce Allah sai ce fa aminu billahi wa rasuluhu ku gaskata Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya ku yi imani da shi bai da bai da mata ku yi yaqini annabi Isa bawan Allah ne mun manzansa ne shi yasa yace wala taqulu salasa ai kada ku sanya Isa da da babarsa tare da Allah suke musharaka salisu salasa kenan trinity Allah ya girma haka domin suna cewa annabi duk da yake akwai rabe-raben kala-kala akwai wanda suke cewa Allah Allah ne Isa annabi Isa Allah ne Maryama Allah ce akwai wanda suke cewa a'a Allah Allah ne Maryam matar ce annabi Isa ɗansa ne akwai wanda suke cewa a'a Allah Allah ne annabi Isa shi ɗan Allah ne Maryama kuma ita ba su kira ta mata Allah ba sai suke kira ta annabiya mursala duk gaba